Masu shimu da sauraronmu mu da warhaka, barka mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na mahawara ta Studio Kalangu. Sunana Musa Mamman na ɗan jarida ne a Radio Sahara FM a Agadesa, ɗaya daga cikin rediyo da suke hulɗa da Studio Kalangu. Tunatar da ku wannan muhawara ana sauraron ta ne a duka jihohi takwas na ƙasar Niger ta hanyar eh, kafofin rediyo guda hamsin da biyu da kuma talabijin guda bakwai da suke hulɗa da Studio Kalangu. A nan tabelet kuna iya sauraron wannan wannan muhawara bisa kan kafofin rediyo ta karkara ta Bagazam FM eh, bisa kan mita daya Maudu'in wannan muhawara shine juya hankula na yara kankana musamman ma ɗiya mata domin lalata su a cikin wannan karamar hukuma ta Tabelot wata irin hayya ce za a samu domin shawo kan wannan matsala. ita dai karamar hukuma ta tabelot tana da nisan kilomita 145 arewacin gabas ga garin agades kuma wannan daji na tablet arewa akwai garin timya cewa da kwamitin timya a gusumtin shi akwai kwamitin adarbi senat gabastin shi akwai kwamitin fashi kuma a yammacin shi akwai kwamitin dabaga da kuma cirozirin To a cewar ma'aikata mai kula da gidaya al'umma Ines ita karamar hukuma ta Tabelot al'umma ta wajen dubu hamsin da saba'in da ɗaya ne kuma iyakan nata cewa wajen eh, dubu arba'in da bakwai da ɗari da ashirin da biyu ne na kilomita kare. Karamar hukumar Tabelot wajen ɗalibai dubu shida da ɗari uku da sittin da biyu ne gare ta kuma a ciki akwai ɗiya mata dubu uku da ɗari biyu da goma sha ɗaya akwai musamman musamman ma a makarantu guda hamsin da biyar a ciki kuma akwai madarisa guda goma sha ɗaya. To wannan karama hukuma ta Tabelot a dai wannan shekara ta alab dubu biyu da ishirin da uku fara wannan shekara. ana samun musamman ma lamarin da ya shafi juya hankula na yara ƙanana musamman ma ɗiya mata wannan lamari an samu wajen mutum uku wanda ya shafa ɗiya mata wanda duka yawancin ba su kai shekara goma sha biyar ba wannan kuma lamari yana da illa musamman ma bisa kan rayuwar tasu ta 'yan mata musamman ma kuma bisa rayuwar tasu ta boko kuma yana tada ma uwaye hankali to su ne suke gudanar da wannan aika-aika na ju hankalin ya mata ƙanana kuma waɗansu irin matakai ne ake iya ɗauka domin shawo kan wannan matsala waɗansu irin illoli ne suke tare da wannan lamari suwa ne suke da laihi bisa wannan lamari to ya za a shawo kan wannan lamari duka irin wannan tambayoyi ne za mu samu mu samu amsa su domin samun amsa su mun gayyato eh, inspector na police Muhammadu Umaru wanda shine ke jagorancin cibiya ta 'yan sanda mai kula da kare hakkin musamman ma yara da mata a ofishin 'yan sanda na Tabelot. Malam uh, Muhammadu Umaru, salamu alaikum. Masha Allah, muna tare da kuma Malam uh, Adam Amo. Adam Amo kune shugaban kungiya ta wayan yara. Malam Adam, salamu alaikum. Muna tare da Malam Mamman Sani Hamisu wanda shine shugaban shugaban asibiti cewa da CSE ta eh, Tabelot eh, Malam Mamma Sani Hamisu barka da zawa. Barka da A ƙarshe muna tare da Isufu Isaka wanda shi ne ke jagorancin musamman ma abin da ya shafi harkar da ta shafi ilimin yara a nan garin Tabelot Malam Isufu Isaka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To masu sauraron mu barka ku da zawa kuma eh, nan da lokaci kaɗan za mu komawa domin tattaunawa bisa wannan muhawara. To za mu somawa da inspekta na polis Malam Muhammadu Umaru ku ne ke jagorancin cibiya wadda take kula da kare hakkin yara da ɗiya mata musamman ma a ofishin 'yan sanda na eh, nan tabelot kuna iya gaya mumu eh, yaya ne wannan lamari yake tafiya a cikin karamar eh, hukumar tabelot musamman ma wannan lamari na juya kan hankula na yara kankana musamman ma diya mata a nan garin tabelot yaya ne wannan matsala take ciki assalamu alaikum amin alaikum salam mhm. to yanzu wanga conference da za mu yi akan tun tahiyar aiki na ne ga abubuwan da ke haruwa sirtu wata biyu wanga da suka fara na janvier de, eh, de, eh, l'année 2023 shekara 2023 a cin wannan mun samu ka uku biyu shine ake ce ma juya kan yara ƙanana mata domin an bata su hamma sun ɗauki juna biyu kuma duka wa'annan biyun 11 ne guda college guda primaire na abin ga franco arab akwai kuma ka guda da aka samu nan dajin ga aisa wannan kuma a tanta alafidar ne kuma 11 ta primaire kenan wanga abubuwa inda suna ci gaba da haka kenan babu zaman lahiya babu zaman lahiya irin wanga abubuwan ba raba mu same su ba mun yi statistic mu shak shak mu muna statistic mu yi trimestrial mu yi semestrial mu yi annual duka bana dai ne muka samu ka uku da yake duka 11 ne sai vrai muna samu irin wannan me ba saman 11 ba hakan ga me yanzu dai turwaka da muka samu duka 11 ne kenan abubuwa ne da ya kamata mu zanna mu tattauna mu gani menene ya kamata mu yi da zai kiyaye wanga abubuwa to option naku menene kuke yi domin kwantar da hankalin al'umma bisa wannan to domin kwantar da hankalin al'umma sama wanga lamarori na farko dai magana wannan mu in ta zo wurinmu magana wannan ba mu barinta abu ne da mutane suna neman a gyara magana nan magana ba ta gyaruwa magana ne da an gyara ta nan ga gobe wani yi zaye kenan mu na harko yi mine zami di yanda zami yarinya ta samu incin kanta ta samu hakkinta mu shine zami mu yi abin da ya kamata mu kai likita yarinya a yi mata visita ko a mata komi da komi duk abin da ya kamata yanzu mu yi dosiye mu tura ma akido droit wanda zai hiddo mata hakinta kenan wannan yana jan hankalin wasu mutane akan wannan abun su san da abubuwan da suke yi abu ne mai laifi kenan bata diya mata yara an bata abin irin surtu ga yara masu lakwal ya zasi. to inspector eh, muhammadu umaru waɗansu irin hanyoyi ne kuka bin domin gano waɗannan mutane da suke wannan lamari? Eh, akwai lokacin da uwayen yara suke kawo muna magana. Akwai kuma wata rana a cin alabari labari mutum ya ji. Kenan in ka ji a labari ka bincika a hankali a hankali hakka kai ka san tushen na abun nan haka nan ne ko ba haka bane ba. To, yanzu wata ran kuma ka samu wanda zai kiran ka ya ce ma kaza kaza kaza kaza mutum nan ba ka san kowa ne ba. Kuma muna aiki da lakwaloli. kenan su kan kansu in sun gani su ma suna da na gabansu su ma ba su yarda irin wannan balantana abin da ya shahe yara kanana na lakwal kenan su ma ba yarda ba za su yi sai sun yi deklaran shi yawa kenan mu in an yi deklaran shi la, la premier de choses wanda za mu in ya zo abu na harko eh, eh, eh, mu mhm. ban ma abin ga sai mun kai ma likita mun yi rekizion mu kai ma likita shi kuma aikin shi ne kenan kenan shi in mun yi rekizion mun kai mishi shi zai ma response kenan komin daga nan ne za mu fara aikin nan mun gode inspector isufu isaka mun komo gare ku ku ne inspector mai kula da harkar da ta shafi duka ilimi a nan tabelot eh, mahi yawancin da eh, mutanen eh, da aka samu aka ma wannan lamari duka ɗalibai ne a cewar yanzu shi inspector to a ganin ku me yasa abin ya shafi ɗalibai To, salamu alaikum suna na Isuf Isaka ni ne inspector de l'enseignement primaire de Tabelot ko kuma in ce wakilin mai kula da fannin ilimi na kumin din Tabelot. Lalle kamar da kuka faɗa shi dai kare haƙƙin ɗaya mata musamman wanda suke karatu akwai kuduri mai lamba 2017 wanda aka ɗauka ranar biyar ga watan disamba na 2017 wanda shugaban ƙasa ya sama hannu wannan kuduri mu a matsayinmu na fannin ilimi wanda ke kula da fannin ilimi na kumin intabilo da shi muke aiki wanda yabba ɗaya mace izini da kariya da kariya biskan mutuncinta a matsayinta na ɗaya mace ta yi karatu to yau abun da za mu kuka da shi lalle wagga shekara duka yau da wajen wata hudu zuwa biyar da fara karatu muna samun matsaloli biskan makarantunmu me yasa biskan makaranta kun san yau ya aka ce ɗaya mata suna baro iyayensu su baro gidajensu su zo karatu da yadda aka ce an sabka zuwa sha biyu ɗin nan wata yariya kayan a ce ta kai gida akwai abubuwa iri-iri kuma musamman in mun ka ɗauki wagga komin mai albarka inda duk Nijar ce annan ba ma Nijar ba duk ƙasashen duniya ne annan mutane kowa da irin halayen shi lalle muna ta samun abun a sha iri-iri na cin zarahi in mun ka ce cin zarahi nan a firamare bana mun samu kama matsala guda biyu kamar nan a ekol madarasa tekaraf kuma nan mun samu guda a ekol aisa e, kuma wanga biyu ɗin da muka samu firamare wanda ma uwaye ne suka yarda su gai akwai abubuwa dama wanda suke faruwa wanda uwaye su da kansu ba su son aji sai an yi roha roha ana cewa a roha asiri a yi menene a ƙarshe dai asirin da ake ce a roha sai ka ga asirin ya tonu amma a hukumce abin da ya zo mana wajen firamare biyu ya zo mana amma mun san da akwai wa'ansu wanda ba wannan ba idan me kuke gani abin ya shafi ɗalibai abin da ya shafi ɗalibai na ɗaya dai ana lura da yaren tasu ana lura da yaren tasu tunda duk yare ne wanda ba kai ba shekara goma sha hudu yawancin su sha hudu sha biyar ne zuwa shekara tara zuwa shekara goma tunda akwai wani matsala da mun ka samu nan cikin makarantar wani gari inda duka yare shekara ta goma sha ɗaya ko ce shekara goma kenan kun gani ana amfani da yarinta yara da rashin hankalinsu da rashin tunaninsu da rashin sanin ta kamata ana musu wayo sai a juye hankalinsu tunda mutum mai hankali wanda ya ba shekara 18 da ya mace 18 ishirin abin da ya sama akwai waya a juyar da hankalinta tunda duk abin da za a mata da yardarta ne ah, to eh, malam ah, isufu ah, isaka kama wannan lamari yana ka wani koma baya bisa kan tahiyar lakwal gaskiya ba karamar koma baya ba yake kawowa don saboda ina dauka ga karatun bara muna da yarinya wajen dubu uku da wani abu wanga abu yana sa iyaye maza da mata su ki kawo yaran su karatu tunda yau mu uwaye suna zaman ɗar da ɗar kenan kowa yana zamani jinin shi kan akaiwa ina so in sa ɗaya ta karatu don ta samu ilimi na zamani amma daban da tabbat biskan mutuncinta da darajarta shi yasa yanzu in mun ka lissaha tsakanin bare da bana gabare mun samu yaro wajen dubu biyu da wani abu wanda suka shiga lakwal daga cikinsu dubu da goma sha shida ɗaya mata yanzu in kun ka ɗauka bana abun sha ba daga baya yake kuma sha daga baya daga wajen bangaren mata ne uwaye sun bar sa yaransu daga cikin kuma bayan da ya kawo yau da in kuka ɗauki duka ilimin ɗaya mace yana da muhimmanci lalle muna jin iyayen muhallumma abin da suke ga yau kowa ya yarda ilimin ɗaya mace yana da muhimmanci daga cikin illar da yake kawo kun ga daidai su uwaye an hidda musu son karatun ɗaya mata a cikin hankalinsu a cikin zuciyarsu na biyu kuma a rayuwar mu ta yau da gobe duk yare da ta samu wannan illa rayuwarta ta lalace ta kazamta har zuwa ƙarshen rayuwarta kenan kun gani ba ƙaramin muhimmanci ba ne wannan eh, ba ƙaramin illa ba ce wannan al'amuran suke kawowa abubuwan suna da yawa kuma yan mun ka ɗauka a biskan tahiyar karatu wannan cin zarafin da ake maɗaya mata ƙanana da kingin shi shi ke sa yawanci shi ke sa yawanci yau duk wadda ta yi samu jaraba ko firamare za ta sai ji uwaye su hana ta daga nan karatun yake yankewa yanzu yada da ta samu jarabawa ta birebe za ta tai agada zilise ganin abin da uwaye suka ga yana faruwa nan yaran suna tare da su sai su yi tunanin cewa mi zai faruwa in suka bar su suka ta inda busan su ba kenan ba karamin illa ba yake kawo kuma yana kawo rashin ci gaba biskan fannin ilimi da fiskan fannin tattalin arziki da fiskan fanni zamantakewa na rayuwa. Mun gode Isufu Isaka eh, na tunatar da al'umma ku ne ke wakilin wannan ma'aikata eh, mai kula da ilimi a nan eh, garin Tabelut musamman ilimin firamare. Malam Adam Amu in komo gare ku ku shugaban uwayen yara ne abin kuma ya shafi yaran naku musamman a matsayin ku na shugaban uwayen yara kuma mazamnin mm, garin Tabelot wannan lamari menene kuke yi bisa kan shi domin eh, wannan lamari ku gani an shawo kan wannan lamari assalamu alaikum sunana adam amu president ne na kojes sai jetabelut lalle wannan matsala bane ne aka ganta mu ma wajen mu sai je amma matsalan nan eh, kaga yara yanzu da yake in sun fito lakwal wajen lakwal mu kenan sun fita gare mu amma yaro ya kamata uwayensa su kula da shi su san lokacin da yake yana lakwal kuma lokacin da ya fito lakwal ya kamata su kula su san yaransu sun zo gida kada a saki a bar yara suna yawo cikin gari musamman a garin nan na tabalo ta kaga akwai kasuwan nan sai ka ga yara suna yawo wannan kuma bai kamata ba mu lalle abin da muka iya za mu yi za mu ma uwayen yara sensibilisation ko a wayar musu da kawuna su rika kula da yaransu kenan yaronka ya kamata in ya tahi lakwal ka san lokacin da ya kamata ya fito lakwal ya kamata ka kula an an ce ya fito lakwal ka neme shi a gida ka san ya zo gida kada ka bar yaronka ya fito lakwal kai baka kula ba baka san inda yake ba to cikin yawon nan ne ake bata musu rayuwa su mutane kuma kaga yanzu mutanen waɗanda yake su ba ma aure ba za su yi su kawai su bata musu rayuwa su bata musu karatu kenan wannan abu bai kamata ba a bari ya kamata kuma a ce ana dauka matakai kamar mutum in ya yi wannan irin wannan laifi ya kamata a kai shi hukuma a hukunta shi a fuddo hakkin yan mata waɗanda aka ci hakkinsu To musamman ma ku yayi ne kuke gani za ku iya taimaka ma ɗiyan naku domin ganin ko rake su sun tafi makaranta ba wani hankalin su ya tashi ba. To ya kamata a ce mun kula da su yara mu ma da lokacin da suka zo lokal muna musu wayawar wayewar kai su kula su daina yawon banza in lokacin koma gida ya kamata a ce musu su koma gida su bar yawo kenan wannan shine za mu iya yi idan yara sun dauka kenan ka gani dukanmu za mu fita wannan matsala. to mun gode malam adam amu mu kuma gare ku mamman sani hamisu gune shugaban wannan likita cewa da CSE kenan ta Tabelot. To a bangaren naku na kiwon lahiya kuna samun shin diya mata wanda wannan lamari ya shafe su musamman ma na fade ko kuma na lalata su haka? Eh, to salamu alaikum. Amin alaikum salamu wa rahmatullah. Eh, a dangance da wanga muhawara da ake, eh, hakikanin gaskiya ne, kamar yadda inspector na police ya faɗi. wannan haka ne akwai ka uku wanda suka zo a cikin 'yan watanni biyu gane cikin waga sabuwar shekara wanda muka samu a gare su eh, sun turo mana rekishiyon ne na uku wanda suka yi to lalle wanga wanda suka biyo ta hanyar doka ne akwai wanda ba su biyo ta hanyar doka ba wanda suke so in sun zo da ke mu aikinmu na eh, likita eh, sirri ne kuma iya tare da abin nan al'umma sai su ce mana kamar abin kamar gida ne shafa ba su so a hudo shi don gudun tona asiri ko wani abu hakan ga sai su same su irin su ma irin wannan an same su kuma diya mata kankana ma kuma wanda shekarunsu bai huce shekara sha biyar abin da ya kasa ba eh, to ni a matsayina na likita za ni magana bisa kan illolin da wayannan abubuwan suke kasancewa ga kamar mu yi bisa illoli kamar kun samu kai zance kun samu wannan lamari a nan uh, asibitin taku yana ishin kamar kuna da kamar iyakan yaran da kuka samu cikin wanda kuka uh, uh, rajista bisa ka wannan lamari yawwa eh, bayan eh, uku wanda muka samu ta hannun eh, komisariya ta polis eh, akwai guda biyu wanda muka samu guda biyu su wannan detournement de mineur ne kuma akwai guda shi kuma wanda muka samu shi wannan mariage precoce ne eh, mariage precoce ne kuma arme na gaugawa uh-huh. yawwa ya kawo illa ga eh, rayuwar da wajen lahiyai yarinya tun da deja yanzu hama mun tura su suna magari tana canji to musamman ma wani irin illoli ke tare da shi wannan lamari bisa kan lahiyar su iya matan To, eh, bisa kan wajen kiwon lahiya, eh, akwai cututtuka da dama da suke iya fuskanta. kamar yanzu wanda aka yi ma auren gaugawa yarinyar da bata kai shekara goma sha takwas aka mata auren gaugawa akwai cutuka take gamuwa da su kamar irin su matsalar yoyon fusari da, da sauran wasu gazawar jiki wanda sai ya kai ga sai an yi mata opere shi ma ko opere kowa san babban illa ne ba mai fatan ya je a ce an mishi opere don samun wani abu ne eh, kuma baya da haka na akwai cututtuka da ake samu kamar irin na cuta mai karya garko jiki da kwai irin cututtuka da ake samu kamar na sanyi eh, su dai a takaice dai su mata dai wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba kamar ana ne jikinsu bai idana na daukan renon ciki ba barantana na su dauke abin nan ba ga wanda ake wa auren gaugawa ne eh jikinsu bai na ba na su ɗauki ciki har su renon ciki ina wannan illoli wannan ana samun su da dama bisa kan iya mata wanda ba su isa abin nan. Mala Hamisu, mun gode. Mu kuma gare ku inspector da na jami'an 'yan sanda cewa da Mamadu Umaru. Mamadu Umaru eh, waɗansu irin matakai ne a ofishin naku kuke ɗauka domin yaƙi da wannan lamari. Irin matakan da kuke ɗauka domin yaƙi da wannan lamari na juya har. hankula 'yan mata musamman ma. Game da harakokin na bangaren ɗiya matan ga, a mu kaɗai ba mu ya ɗaukan matakai. Sai an gama hannaye da yawa da mu da faran da lev da population da kowa da kowa mu gama hannuwa don mu samu matakai. Wanga abu, abubuwan ga da sun faru a ce su ne na ƙarshe. Mu shi ne muke so. A ce tunda hakin yara ƙanana na mata hadda na mazan yawa gare shi mutane ne da an musu lahi akwai doka in su suka yi balantana wanda bai da shekara goma sha uku doka ta kare su kuma kenan mutane ne da wanda ya kamata mutane sinisance su duk bangaren na ku me kuke yi domin yaƙi da shi domin yaƙi da shi duk abin da ya kamata haki na ɗiyamace mu muna yin shi na harko abin da a dokance in ka zo mutum ya zo gashi ga ɗiya ta abin da aka mata abin da aka mata na harko wannan victim ce ita ke ce ma victim kenan eh, ele victim menene kamata de la mettre en sécurité a kare ta tako na biyu mu kai ta likita da kan likita ya auna ta komi da komi kenan bangaren lahiyanta tunda sai da lahiya ake wani abu bayan wannan da mun samu response na likita kenan yanzu mu mun san a dokance ya zami mutum da din da yake neman shi zami da mun neme shi kenan uwaye da koyarra da ka koyarra mu dai mutum da muna rike shi muna rike shi kenan in mun rike shi muna buɗe anket mu tunda bai yiwa a yau a zo a ce karamar yarinya a lalata ta a yi komi da komi magana na a sai dai wanda bai zo gare mu ba kuma abubuwa da akwai da yawa wanda ba yi da su ba ba yi da su kuma suna nan kuma to utar suna haitarwa tunda abubuwa ne ake doka da yawa an gajama da yawa ake doka da mutanen ba su onoransu kenan sai in abun na ya tashi lokacin nan ne za a zawa wajen komisariya kenan mu kuma a lokacin nan in ya zo mu doka zami doka shi zami dan mine ne dan mu ga yarinya nan ta shiga cin hakinta to shin wanda ya yi wannan lamari ya aikata wannan lamari doka mi ce a yi mishi mi ta yi da mishi Abinda doka ta ce mhm. mu a bangaren mu yi takardu shi ne ake ce ma procedure mu yi procedure mu akwai juge de mineur mu doka da victim da mise en cause mai lahi da wanda victim in duka mu doka mu kai ma juge kenan mu takardu duk ran ma abin da ya kamata mun yi mun kai ma juju kenan juju shi ma ba bari ba zai kenan akwai a dokance akwai ana kai shi manda an kai shi manda kenan ana mi shari'a ga shi shekarun da ya kamata yi ko watannin da ya kamata yi wannan kun bangaren juju ne tunda mu aikinmu mu ɗoka ne mu yi takardun mu mu kai kenan ba mu shiga kuma aikin juju yadda ba mu shiga harkar lakwal ko harkar likita kenan mu ba mu shiga mu dai mu yi aikinmu mu kai mishi ne mu nemo wanda ya lahi da abin da ya kamata mu kai shi ne mu aikin mu mun gode inspector mu kuma mun ku malam isufu eh, isaka isufu wanda ku ne eh, wakilin eh, ma'aikata mai kula da harkar ilimi boko na nan tabelot to wani shirin matakai bangaren makarantu kuke doka domin yaki da wannan lamari To alhamdulillah biskan matakai mataki na farko shine gargadi. Duk shekara muna fita mu yi yawo cikin lakwal ɗin ga hamsin da biyar. Da in mun je muna tara uwaye yara da malamanmu da latizamu duka muna tara su mu yi aiki a ba su gargadi. Gargadi biskan irin wannan abubuwan wanda ke faruwa. Muna kwatanta musu ga hanyoyin da ya kamata in haka ta faru ko ana zargi ko ana shakku ga hanyoyin da ya kamata a bi. lalle daga kamar da magabata na suka gai lalle aiki ne ba na mutum guda ba muna yin shi tare da kumshiya uwayen yara ta makaranta muna yin shi da mutanen meri hakanan muke haɗa hannu da bisa hannu muna wannan aikin shine mataki na farko mataki na biyu ba a fata in haka din ta faru kamar da ta faru na ɗaya mu mutane ne wanda <clears throat> ba mu aiki da rufa-rufa abun da muke nema inda har an ka zo wajen mutum insha Allah muna da bagabata na ilimi daga darikitan ilimi na ciro daga darikitan ilimi na jiha muna rubuta a takarda mu aika musu kuma nan daga cikin komin muna da abokan aiki da yake komite ne aiki ne da kowa ba mutum da yake yin shi ba muna ɗauka duk wannan matakan kuma daga wajen mu na lakul su kansu malamanmu na makaranta muna tara su muna karanta musu doka su san cewa wanga al'amari in an ka ce da gare su ne ya hoto to doka ta mu tsanani kenan su ma nan muna musu gargadi cewa da su shiga gida-gida kai mu kwal da rikita an kai ka gari kai na gari ne zaka zo ka zamna tare da mutane masallaci zaka zamna tare da su wajen biki duk lokacin da za a wasu sabga da kingin su kuma su gargadi biskan wannan sannan mataki na ƙarshe kuma duk lokaci zuwa lokaci muna tara kama su uwayen yara in muka tara sunan ne muka kira kamar lese gds committee wanda ke kula da gudanarwa ta lakwal muna kiran sunan inspector barakin mu muna musu gargadi to alhamdulillah dai mu ta wajen mu muna ganin kai abun akwai ci gaba tun da yau kowa ya san wannan matsalar illar da take kawo kuma kowa ya san da wannan matsalar tana ta faru a gare shi sai wanda Allah ya fudda mun gode isufu isaka to eh, mu komo bangaren na uwaye yara malam eh, adam amun Eh, wani irin ku kokari ne kuke yi domin kawo ƙarshen wannan matsala mu kokarin da za mu kawo bisa wannan matsala shine akwai wayewar kai kuma akwai eh, abun da ya kamata idan wani uwayen yara cikin uwayen yara akwai iya shi an ci zarafinta mu taimake shi ya san matakai da zai bi inda za a kai kara kenan a yi declare wajen komseriya mun yi sa'a ma da aka ce akwai kwamsariya kusa da mu domin da can mutane ka san babu kwamsariya sai a yi wani, shiri a ce a ya kamata ya aure ta kuma wannan kuma bai kamata ba domin ita an bata mata rayuwarsa kenan abin da za mu yi kenan mu bisa wannan haraka kamar doka matakai mun gode mu ku eh, shugaban eh, kiwon lahiya anan da eh, tabelot malam mama sani hamisu To ku akwai hanyoyin da kuke bi domin tattaunawa da mata ko kuma da su masu ba da shawara bisa kan eh, illolin da suke tare da wannan lamari? Eh, tabbas akwai eh, duk kowane karce na da kuke gani da eh, village village muna da wakilai wanda suke zuwa suna faɗarkar da mutane suna wayar da kan mutane bisa kan kiwon lahiya har da shi na wajen eh, armen gaugawa da irin na bisa kan wannan wanda muke tantamna duka gabaki daya eh, lalle mu abin da za mu iya yi a bisa mu bangaren mu na wajen kiwon lahiya shi kaɗai ne dai wanda za mu iya yi sai waye kan mutane bisa kan illoli a gaya musu illolin da abin da yake kawowa mamman mata kuna tattauna da su eh mata sosai ma muke tantamna da mata saboda akwai kungiyar mata wanda muke tantamna da su Eh, duk wata-wata haka suna kawo kamuna rahoto kuma muna gaya musu abin da za su je hallo su ringa eh, shaidawa mata bisa kan wajen kula da kiwon lahiyansu. Mun gode. Inspector eh, Muhammadu Umaru, mun koma gare ku bangaren 'yan sanda, a ganin ku wake da laifi bisa wannan lamari, a ganin ku. Wane ne za a iya azama wannan yaunin wanda shi ke da laifi bisa wannan abubuwa da suke faruwa? a ganin ku lahi ba a ɗaukan ma mutum guda lahi mai lahi wannan mutane da yawa ke da lahi harko wayan yara suna da lahi don yau an diba kasuwar ga yara ƙanana mata da ke zauwa suna talla 11 su sabko daga lakwal su talla kasuwar ga kowa na wanga ya hito daga nan wanga ya hito daga nan wanga ya hito daga nan kenan yau mutunan ga in yayi banna ma ya gudu baka san ko ina zaka samu shi ba baka san ko ina yanzu nan ku tai masu sai da kunu masu sai da duka duka yaran ne kanana to yaran ne kanana yarinya ta kai har 20 21 kare tara na dare tana nan cin kasuwa uwa bata damu ba bata damu ba sai kaka akwai wata wata rana ina nan daga barir suka yi kirana suka ce ga ta yarinya nan tana kuka ta ce abin ga akwai tantinta wurin tantinta take tantin tana nan tana damunta yanzu na zo na doki yarinyar na ta hau wurin tantin da ni da ita yanzu da muka zo ta ce a talla take aza mata yanzu in ta zo ba daidai ba ga ba ta yi kinki ba macen ta same ta ta ba ta kashi yanzu yarinyar nan ba ta samu talla ba ba ta iya shiga abin ga ba ta iya sakan tana iya sakan ta cin wani hayyaci to kenan wannan lahin wani ne lahin uwal ne lahin uwal ne kaman babu cv babu kula yanzu daga nan yara eh, sun sabka ikwal sun huta uwaye ba san da yara suka je ba ah, eh, alhali kuma uwa na ya kamata san muvama na yara hitarsu da shigarsu ya kamata san da wannan tunda ana lakwal in an zo da an san lakwal suka je ikwal kuma in sun zo kowa ne ya san in babu guda mu sha san da babu guda to a bangaren mu kuma wa'anga magunguna an sun zo maganan gyara ne ba taso ba in mun riga mun gyara magana guda a nan ga ta ida wani yi zaye nan mu ma ya kamata mu yi tsayin daka ai eh mana kaman bat kaman zancen gyara babu shi nan in kana so ka taika nema gyara can gaba mai ba nan ba ba dai nan gaba tunda yau in dai guda yi a ya zo ce na arme ta kaza kaza kaza kaza kun ba armanta ba zai nawa kai kenan yanzu wannan abubuwan ya kamata a ce ta ida kenan dai ka dai zana uwaye suna da laifi to mhm. bancin suwa mhm. to yanzu da cin zamani da muke kuma cin zamani da muke na yara kun ga waya wanga da kowa ne ya sani ka han kake ganin yarinya ma sai ka ta gidansu to yanzu waya wanga yarinya karama kuna ganin ta da waya ya za kai kenan lokacin da aka yi kiranta ma ta tashi ta wuta tana waya kuna kwana su da kansu na da laifi su da kansu na kuma wasu abun duniya ne suke bi na ga don na ga wagga ta sayi portable na ga wagga ta an mata kaza ai gidaje ba guda bane ba yanzu tana wagga da aka mata uwanta masu hali ne sun mata to ni uwaye na ba su da hali ya zani kuma ni ina so cin abu kaina ni a ce na yi zani zan sa kaina lalata magana da ke gare ni game da wannan to eh, isufu isaka eh, a ganin kushin muke bunƙasar da wannan lamari a cikin kwamitin ta tablet alhamdulillah abun da ke bunƙasar da wannan laihi babba shine na harko mu ne owaye ko kuma in ce dukanmu gaba ɗaya ne in ni ce owaye kamar da wanda ya gabata ya faɗa yawancin lahi mu ne owaye menene lahin mu owaye misali yau kamar yadda ce tabilot duk duniya ce annan ba zan can Nijar ba in ka ta nan duk duniya babu yaren da babu babu mutanen da babu har nuwa adda kwai da yakka ta tai lakwal mu da muke fannin ilimi da yakka ta tai lakwal lakwal tana da ka'ida min karhe goma sha biyu ake tasowa har karhe ɗaya yarinya ba ta taho ba kuma ke ma'aifiya ko ma'aihi kai baka tunanin da ciwo nan taka ina ta yi ta biyo cikin kasuwa ko kuma sai ta zuwa azamar talla an azamata abun dala ɗari ta je abun nan ta kawo jikka biyu ke ma'aifiya ko kai ma'aifiya ka tambaya abun nan da ni baki dala ɗari ne yake ke kya kawo jikka biyu ina ki same shi kenan nan uwaye suna da kuskure na biyu kuma in yare nan ta taiba ta saida ba uwar ta anne ba ta kashi ta anne ba ta kashi ta ce babu kasuwa to wacce hanya ce uwar take son ta sata kenan ta sata ta bi hanyar da ba ita ba don ta kawo mata kuɗi na biyu in na ce mun kuma duka jama'a muna da lahi mutane sosai te kenan muna gani kun bai ba mu je mu gayi abun nan inda ya kamata na ga abu wanda ba daidai ba mutunan nan sai in ɗauka yaren nan ɗiyata ce hina ya tana abin nan hina ya faru ga ɗiyata ko kuma hina ya faru ga ɗan uwata kenan mi ya kamata sai in je wajen hukumomi wanda ya kamata in kai kara cewa daga kwamsiriya zuwa meri ko kuma makwabta ko kuma wajen malamanmu da yawa ne muna ganin tana abu kaza ba kwarmato ba ne ba wani abu ne ba duk mutunci ne ake so a kare kenan na wurin societe ma tana da lahi biskan wannan fannin in na ɗauka kuma yanzu fannin ilimi mu menene lahimu biskan wannan abu mu kan mu in mun ka ga wani abu sai a ce za a ruha ruha to yau dukka babban aba isa wannan matsalar da take bunƙasa da wannan kalmar ta a ruha asiri dole da an ka hudda wannan kalmar ta a ruha asiri to insha Allah wannan abin zai zo ƙarshe mun ga wanga sanda eh, doka ta rabke shi wanga doka ta rabke shi to wallahi za a waye gari ba za a samu matsala ko guda ba mun gode eh, a bangaren naku kiwon lahiya malam mamman hamis wake da laihi a ganin ku bisa kan wannan lamari eh, bisa kan wannan lamari ni a gaina mai babban lahi ba kamar uwayen yara eh, saboda akwai sakakin kula daga wajensu ya kamata yaro wanda yara wanda ke gare mu kamar amana ce allah ya bamu kuma a gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu da irin amanan nan da ya bamu na bisa kula da cin shi san su sutarar su da lahiyar su da shigi da hutansu eh, a yau eh, abin da yasa na ce uwayen yara ke da laifi a yau yaro za ya fita eh, uwar yaro ko uban yaro ba su san da fita shi ba har ya je ya dawo ya kare abin da yake ba san ina ta ya je dawo ba nan ni a gani na nan babban masu laifi ba kamar uwayen yara To mun gode. Eh, a ƙarshe inspekta na 'yan sanda Muhammadu Umaru, wata irin hanyoyi ne a ganin ku za a iya bi domin eh, samu ƙarshen wannan matsala a nan garin Tabelot. Wannan gayya yau ma ina bayan wannan abun. Da cewa wanga abu a ciwo kan shi akwai komite mai kula da hakkin yara da mata. Ina bayan wannan mu yi procedure d'abord ta hanyar sensibilisation waye kai na waye kai in ya kamata mu yi garuruwa garuruwa a yi shi a yi shi kenan a lokacin babu in ma baka ce in ma baka sani bane ba ka sani tunda komi in babu sensibilisation wani tana a radio ake sensibilisation wani ba wani a shekara baya ya saurari radio ba hakan ga mm, na waye kai eh, na waye kai yanzu amma in aka bi gari gari gari gari ko kuma vale vale ana yi kenan yanzu kowa ya san wallah akwai taron da aka yi ko ba nan ne wani ya ce maka an yi taro wuri kaza gashi gashi gashi gashi abubuwan da aka yi gashi wani abu wani irin waye kai ku gani ga harkan yara kanana da mata tun da yanzu fenomen wanda adda kwai ne kenan yanzu nan tablet shine shine ya addabi al'umma ya addabi al'umma to kenan yanzu menene maganinta a ciyo kanta kuma da me za a fara da sensibilisation da waye kai da shi ne za a fara kenan an ce in kunna ya ji jiki ya tsira ka jiya da yanzu in ka yi abunka doka ta yi aikinta kuma ina kira ga uwayen yara abu guda dan allah banna ba ta da daɗi mai abun da ya faru ya riga ya zo ya zo cin wannan ciwon nan ka a sake sa wani ciwo kuma menene ka a sa wani ciwo yarinya da deja an juye mata kai ta ɗauki juna biyu kuma a nema a zubda akwai matsala akwai matsala kenan nan bangaren kuma ina kira ga uwayen yara wannan abubuwan practical wannan su bar shi mm, wannan irin abubuwa su bar shi su bar shi deja ga abun da ya faru kuma a nema a zubda kenan wata matsala ce kuma ita ma uwal ba ta huta ba wanda suke abun babu wanda zai huta cin su kenan wanda ke da maniyan wannan abun su bar shi a dai kiyaye duka a dai kiyaye to mu gode mu kuma gare ku adam amo wayan yara ku wa'insu irin hayo ne ku gani za a bi domin kawo karshen wannan lamari a cikin wannan karkara ta tablet to eh, kamar yadda ife ce dole sai an wayewa mutane kai da uwaye da yara don kowa ya kawo hannun shi a cikin wannan harraka ko matsala zance bancin wannan duk wanda aka sama da wannan walin laifi ya kamata a ce an hukunta shi idan an hukunta mutum kowa zai ji cewa an hukunta wane saboda ya aikata aiki kaza kenan kowa zai yi sauro in ya ga ana hukunta waɗanda suka yi laifi irin wannan amma in ba a hukunta mutane ko masu yin wannan laifi ke gani kamar an ba su uzuri ne su rika yin abubuwan nan amma in ana hukunta dole za su yi tsoro ah, kenan ya kamata uwayen yara su kula kuma su kula da yaransu idan an ce yaronka ya tahi lakol ya kamata a ce kuma ka san lokacin da zai dawo gida ka kula ya kamata ka neme shi in bai zo ba ka san inda yake kada ka bar shi yana yawo ba ka san inda yake ba to gode mu komo bangaren ka malam isufu isaka ku a ganin ku waɗansu irin hanyoyi ne za a bi domin gani an kawo ƙarshen wannan lamari a cikin wannan karamar hukumar taku ta tablet. don kan mahita dai biskan wannan al'amari shine kamar yadda wanda suka gabace ni suka gayi akwai gargaɗi tunda shi menene gargaɗi menene wayewar kai mutane su san da doka kuma su san da lahi su san wannan lahi ne na ɗaya su yarda da lahi ne kenan in an kai lahin kuma ga doka wannan gargaɗi shine daga wajen wayewa kai akwai malamanmu na addini mutane ne masu muhimmanci yau biskan duk abin da zai zuwa na cikin zamantakeya ta gobe tun daga al'adodinmu mutane ne wanda in suka yi magana cikin gari ana sauraron su da masu garuruwanmu alhamdulillah kenan a samu masallatai masallatai da gidaje gidaje da wurin fada da mene a wayar da mutane kai su san da wannan kuskuren in suka sani sai doka ta aikinta na biyu kuma akwai kama abubuwa wannan da ake cewa ruwa ruwa din wannan ruwa wanda zai zuwa yau ya ce na ji an ce an yi kaza ga abun da aka yi wuri kaza kamar yadda gai ba kurmato ne shi ma ya kamata magana shi tana da muhimmanci a ɗauke ta hannu biyu kuma mutane su yarda da wannan abokin zama ne ba munahiki ne abokin zama ne yana so gari ya zamna lahiya ya kwanta lahiya ya tashi lahiya kuma ya ci gaba kenan dole sai ana samun irin wannan mutanen wanda za su su zo su yi denonsi kenan wannan al'amura suna ɗaya daga cikin matakai wanda wanga abu Allah ya kawo mana ƙarshen shi sannan kama abu na uku biskan kullum dai abubuwan da ya kamata suna su hana wannan abun mu yi hankuri yaranmu karatu mun ka bar su mu hana su wasu 'yan tallace-tallacen nan da ake na zamani yariya ta je ta kawo dala ashirin ta ta ɗauko mu kanta wata masifa wadda za ta gurɓa mata rayuwa har zuwa ƙarshen ta shi ɗaya ne nake yin ƙara To a bangaren ku eh, jami'in likita cewa da Mama Hamis ku a ganin ku in sun hanyoyi ne domin za a yi domin kawo karshe wannan lamari. Eh, hanyoyin da ya kamata a bi don a ciwo kan lamarin ga kamar yadda eh, inspector ne yanzu ya haɗi na lakwal kuma da inspector na polisi kamar yadda suka haɗi wannan abubuwa ne wanda ya kamata sai an tashi haikan an gama hannu da hannu. Eh, don a ciwo kan maganin wannan abin kamar bisa kan harkar sensibilization waye kai waye kan ga kuma yadda zai kamata a yi shi a gama da su wajen masu doka a hannunsu da su bangaren mushanin lakwal da malaman makaranta da mu jami'an kiwon lahiya kenan ne ta wajen bangaren shi sai wayewa mutane kai illolin da abubuwan suke kawowa wajen bangaren doka mutum ya sani in yayi laihin nan ga dokan nan ga dokar da za ta same shi wajen kiwon lahiya haka zalika wajen bangaren eh, lakwal ne ga irin me da ci bayan da yake kawowa nan gidansu garinsu ko kuma ƙasa ma gabaki daya saboda ci gaban ƙasa sai sai da ilimi Eh, kuma bangaren wajen uwayen yara ina so su tashi haikan saboda su san da amanar da wannan yaran su amana su ce amana ce Allah ya ba su su kula da shige su da hotonsu da kamar yadda president na faran da ya hodi ya ya ce yara in sun taso ga daidai lokacin da suke tafiya lakwal ya kamata uwaye su sani ga lokacin da suke sabkowa ya kamata uwaye su sani kenan yara in suna sabkowa sha biyu aka ga sha biyu da minti talatin yaro bai iso gida ba ya kamata uwaye su bi sawu su san ina ne yaron su ya shiga. Masha Allah to anan muka zo eh na ji eh, jami'in 'yan sanda inspector yana da yawa ina magana ta ta karshe yanda inspector na education hudi da mutane sai mun hitaccin abin ga abin da ka gani ba haka bane ba ka hudi wanda kamar in tsoro mutum ke ji ni in kana da lamba ta kai kira na ban masu in san ko kai wane ne kai kira ana gashi gashi gashi gashi gashi ni yanzu a nawo bangaren doka ta bani hanya nan yi bincike in ka san inda za ka gani na mutum ya zo ya tarro ni eh ba ba na hada mutum o ni ni na san inda za ba ni cewa wani ya hada mini ko wani ya hada mini wannan bangaren aiki na ne wannan ne nike nike so ga mutane abin da kaga ba haka bane ba in kana iya tarro ni ko in kana lamba ta kai kira na kai kira na wannan na tsakanin ni da kai ne babu wanda zan sani latana a ce wane ya hudi ko duk yawancin mutane haka wannan abin ne suke tsoro a ce a ah, wane ne ya zo ya hudi ko wane ne ya ce kaza me amma ni in ka zo ka hada min ni doka ne ta bani wannan hanya kuma cin aiki na ne kuma zan yi shi ne nake so mun gode anan muka zo ƙarshen wannan muhawara ta studio kalangu biskan maudu'in irin eh, juya ma hankali na yara eh, kankana musamman ma mata da ake yi a nan karamar eh, hukuma ta tabelot wa'insu irin illoli ne ke tare da wannan lamari kuma wa'insu irin hanyoyi ne na shawo kan wannan matsala masu jimar sauraron mu abinda za a iya rike dai cikin wannan muhawara shine dai a takaice duka wanda suka yi eh, magana an mai da laihin wajen uwaye ya kamata uwaye su bi sai da kahwa ɗiyan nasu bisa duk abubuwan da suke yi kuma su kula da tarbiyyar tasu domin kiyaye wannan lamari kuma duka wannan lamari dai yana da illoli daban-daban kamar da kuka shi dai an hada a cikin wannan eh, mahawara sai dai a ce Allah Ubangiji ya kiyaye. Kun saurari wannan mahawara tare da halartar inspector na police eh, cewa da Muhammadu Umaru shine ke kula da cibiya mai kula da harkar eh, kare hakkin yara da mata a ofishin 'yan sanda na Tabelot kuma Malam Muhammadu Umaru mun gode. Eh, Adam Amo wanda shugaban kungiya ta uwayen yara ne musamman ma na makarantu na CAG na Tablet. Malam Adam Amo mun gode. To mu ma mun gode. Uh, eh, Mamman Sani Hamisu wanda shine eh, ke shugaban eh, CSE cewa da ma'aikata kiwon lahiya ta Tablet. Malam Mamman Sani Hamisu mun gode. To gode. Eh, a ƙarshe isufu isaka ku ne wakilin ke ma'aikata mai kula da harkar ilimi na ƙananan makarantu na firamare a nan tablet malam eh, isufu isaka mun gode mun gode masu jinmu da sauraron mu sai mu ce da ku masalam. salam